sannan zan yi magana kan maza mata masu neman mata masu aure wasu na neman maza maza kuna mistake ka san kana da mata ka san matanka tana da kyau amma dan kana kasuwanci sai ka sai kayan miya ta kira ka tana bukata ba sai ka ɗoka ka ba mu wani saurayi da ka san fa saurayi ne fa ya kai ya kwana da mace he has feelings she has feelings yau ka turo shi gobe ka turo shi jibin ya faru sai ka ci an cuce ka me yasa zaka tura zaka dinga tura mutumin da ya riga ya ballaga zai iya neman mace gidanka me yasa kake tunanin kaninka zai iya zama da matanka a gida ɗaya kuma su zauna ɗaki ɗaya su yi hira kuma kake tunanin wani abu zai iya faruwa ba aka ce duk inda mutum biyu suka haɗu suka zauna na ukun su shedan ne komai zai iya faruwa a ki na mace sai ki je kina bin dan uwan mijinki a'a dan aikin ku a'a mai gadin ku a'a wanda kike siyan kaya a shago a kasuwa a gurin shi me kike bukata wannan abun fa ne mijinki kuma yana da shi if you don't satisfy you ne fito ki gaya mishi babe baka ka satisfying dina mijinki ne akwai kunya dama tsakanin mace da namiji ne wani kuma ba wai hakan bane ne wani namiji zaka samu he don't even know how to romance his woman at all all he knows is kwanta bude in which one is kwanta bude in